maraba da zuwan watan bayyanar muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaro yana farin ciki da zuwanka manya suna zumuni yayin haduwa da kai babba ma yana farin ciki da saukarka bayi suna murna da samunka ubangiji yana cewa ya saukar da yarda domin ka kafin ka zo duniya laulaka da ka zo duniya illaka ranar lahira tanka, muhammadu rasulullahi ya wanda Allah yake farin ciki da zuwansa Muhammadu Rasulullah ina yi wa kowa da kowa murna da farin cikin zuwan watan bayyanar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh manufa daya da da ku gaba daya manufa daya ku yi subscribe